Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne. Kasuwa a kai ne. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasashe. Jama'a assalamu alaikum sani Fashi ne a cikin wannan shiri kuma shirin kasuwa BOA ya kai mu ga wato wata sana'a wanda an jima ana yin ta tun aro-aro amma kullum za a gansu wurinsu daban yake keɓe a cikin kasuwa wato sana'ar doya. To ku biyo ni mu je dan muna kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda aka fi sani da Central Market a garin Kaduna. To a lokacin da na shigo yadda kuka ji kenan yadda kasuwa take da zara an ga bakon ido sai a ɗauka kwastama ne a fara mai talla da cappa to kuma na sadu da shi mataimakin shugaban masu sai da doya nan babban kasuwar kaduna wato central market a alhaji ya sunanka sunana ibrahim sa'id amma wanda aka fi sani da ibrahim kawo mai doya um, wannan kasuwa kun jima a nan wurin kuna buga yaya sana'a doya nan suke to sana'an doya alhamdulillah muna buga ta bakin gwargwado yadda allah ya so a yi kuma ana kokari ana kama mutane kaya daga wurare daban-daban domin mu ciyar da kaduna gaba wurin sana'an namu insha allah kuma muna masu siya suna zuwa suna siya ana musu rangwame bakin gwargwado ko da kayan ya dan tashi amma dai za a rangwanta a bisa lokacin da juyi yake zuwa ita doya dama yanzu daga yanzu tana dan ƙara kuɗi kan baya eh. ba kaman baya baya ta fi arha in ta fito sabuwa tana da sauki kan yanzu amma yanzu din ma alhamdulillah duk da haka nan ana ma mutane sauki don su samu su ci kuma mu ciyar da jihar mu game da izinin Allah to na ji da na shigo wasu suna cewa ga yar mina ga yar abin wurare daban-daban ne ake kawo muku doye eh doya tana zuwa wurare daban-daban ne oh. akwai mina akwai plateau akwai benue to da dai minan da karfi amma yanzu gaskiya mun kaurace ma mina saboda matsalolin da na rashin tsaro hmm. doyan masu noman ba su yi noman sosai ba hmm. to shi sa muka tsallake muna zuwa plateau muna zuwa benue ana kawo doya sosai kuma da rangwame da izinin Allah kuma ana saida wa mutane da cikin rangwame bakin gwargwado. To nan yadda kuke saida shi kuna saida su kaman kwarya kwarya da rabin kwarya ne ko koya? Eh mu muna saida kwarya ne akan matsayin diloli masu saida da kwarya kwarya kwarya wato guda guda ɗari in ko za ka sai rabi za ka guda hamsin wani ma zai zo ya ce kwata yake so guda ashirin da biyar za a baki eh. sannan kuma wanda muke siyar masu su kuma in ma kwaya ɗaya kake so za a siyan maka e doya ba ta da wani abu na ko guda nawa kake so daidai matsayin karfinka insha Allah za a siyan maka ita kuma rangwame kuma da adalci hmm. ba maganar dubu ɗaya bane ni ba riba da ki ba rage kuɗi na nayi na siyar gaskiya inda ba ku siya da ukun na ba ku ji to isa ba ciro mana doya guda goma a wancan doyan which one I will never ever give you the one we don't. abin da nake son sani shine yaya yanayin kasuwan yake a halin yanzu dan ɗazuna ji ka ce yanzu ta dan fara tsada ta fara kariya kenan eh. jiran sabuwa ko eh ta fara karewa dama ai duk wanda ya san doya hmm. daga yanzu doya ta kan fito sabuwanta daga watan shida ne sabuwar doya take fitowa danya hmm. to daga nan kuma in ta zo sannan yan mina din da plato ita kuma ta fito kamar watan goma zuwa sha in ta fito sannan kuma sai mu fara yin ta daga nan wannan lokacin kuma zuwa yanzu watan biyar hmm. zuwa watan shida za ta ƙare sai kuma sabuwa ta shigo haka hmm. take zuwa hmm. yanzu ƙwarya kamar 'yar mina ko 'yar filato takan kasance kamar nawa to ita doya ba ta da ainihin farashi sai dai matsayinta akwai babba akwai karama akwai mai binta haka farashin doya hawan hawa ne in mutum ya zo ya ce ma farashi ɗaya yake baka a doya to bai san doya ba saboda doya duk matsayin da ka zo da ita a ciki za ka iya samun naka wasu kan koka cewa wani lokaci za ga wata doya daga cikin an yanka ta danye ja ko toye wani dan rami-rami haka eh wannan rami-rami a cikin doya takan zo wata daga gona ne eh. wani tsinke tsitsugo yana iya shiga cikin ta ya zama da rami amma masu siya hmm. idan suka zo za su ce rami ne a ciki hmm. wani kuma ramin al'amari ne na Allah yadda Allah ya yi shi sai ka tadda ya ma yi kogo cikin ya je akwai ya samu kogo a ciki eh. kuma bayan shi lafiya lau kai mai doyan ma baka sani ba shi ma mai noman doyan bai sani ba amma al'amari ne na Allah wannan shine zuciya eh. to ya bambancin sakwarar doya take da sauran doya kamar na soya ko kuma da masu dafa don na jin ana irin waɗannan eh, doya da take sakwara ita ce ake son doya mai danko hmm. ita ce take son sakwara ita kuma doya mai da ake son a soya wanda take da gari hmm. to an aka soya ta tana da bambanci za ta yi daɗi hmm. amma kuma mai danko ita ce aka fi son sakwara kuma mun fita nan mu na nan kewaye jihar kaduna da sauran wurare hmm. su sun fi son su ga doya fara eh doya ita ce fara ko in dai ko mutum ba sakwara zai ba zai tambaye ka ina doyar sakwara to ya san ita doyar sakwara ita kowace doya kyau to ko da ba sakwara zai ba ita zai siya Eh, insha Allah to ƙarshe ina son mu sani um, shi farashin doya ya bambanta ne ya bambanta su suke eh kyanta dai ita ne farashin doya eh. wanda kuma ta tsotse yanzu dama ai tana tafiya tsotsewa ne eh. ba wai ta in ta fito da sabuwa ne take towa yadda take amma yanzu tana tafiya tana tsotsewa ne hmm. za ga ma ko da ka aje doya hmm. za ga tana tsoro Eh. to wannan tsuran na tafiya ne eh. ba ta da komi amma za ta na da daɗi don yanzu doya ta yi daɗi muna kiran masaya doya zo su sai doya eh. don su ji daɗin doya insha Allah mm. to da abubuwa suka yi tsauri yanzu kaga an samu wasu hauhawan farashi akan wasu abubuwa yaya akwai karkatowa zuwa kamar sayan su doya dinnan nan don kila tana da ɗan rangwame idan aka kamanta ta da kamar su shinkafa da sauransu eh mu doya tana da rangwame a wurin aikin abinci hmm. saboda wani ma yanzu in ya tashi zai tafi gida hmm. zai iya zuwa ya sai doya ba sai ya sa mata miya ba yana zuwa da ita ya dafa ta zai iya cinta haka nan hmm. wani ya sa mata mai wani ya sa mata manja hmm. shi yasa wani ma in ya tashi aiki zai zo ya sai guda ɗaya ne ko biyu ko uku ko biyar a kodin karfin shi da ya samu hmm. zai iya zuwa ya siya ya je amfani da ita dan mun san tana da rangwame akan sauran kayan abinci insha Allah To eh. yadda ta kasance kenan a hiranmu da Alhaji wanda ke shine mataimakin shugaban masu sai da doya a babban kasuwan garin Kaduna to Central Market. iyakacin abin da za ku iya jike na game da wannan sana'a sai kuma lokaci na gaba. San shi abin malafashi ke ban kwana da ku. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki dole Kasuwa akai miki dole kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai murya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahil kasuwa a kai dole farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai dole